C'était RM Show This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka'al Masih Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To zama salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hexes ya ɗauki hankulan mutane ya ƙetare na iya harzikan manyan 'yan jam'iyyar Republican da abokan kawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da ya yi masu ƙarfi sun yi wa mai sauraro daɗi, shugaban Amurka Donald Trump. Kuma Hexes, wanda a yau Asabar ya kammala ziyarar farko zuwa Belgium da Jamus da Poland, ya ba da saƙo a tsakiyar ajandar saka amurka a farko ta amurka da yake magana a hedikwatar tsaro ta NATO da ke brussels a ranar laraba hexis ya ce komawa kan iyakokin ukraine kafin shekarar 2014 ba abu bane mai yiwuwa kuma gwamnatin trump ba ta ganin kasancewar kungiyar NATO a kib a matsayin wani bangare na warware yakin da rasha ta mamaye a shekarar 2022 'Yan kasar Afirka ta kudu farar fata sun nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump a yau Asabar, inda suka tara ofishin jakadancin Amurka da ke Pretoria, inda suka yi kirarin cewa gwamnatin ta nuna musu wariyar launin fata. Ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka rike da alluna da aka rubuta, na gode wa shugaba Trump. tare da nuna wasu sakonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin afirka ta kudu ta kafa da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru da yawa sun fito daga al'ummar Afrikana da Trump ya mayar da hankali akai a cikin wani umarni na zartarwa makon da ya gabata, wanda ya yanke taimako da tallafi ga gwamnatin Afirka ta kudu ƙarƙashin jagorancin baƙar fata. A cikin wannan tsari Trump ya ce 'yan Afirka ta kudu waɗanda galibinsu 'ya'yan tura mulkin mallaka ne na Holland suna fuskantar wata sabuwar doka ta baiwa gwamnati damar kwace filayen mutane masu zaman kansu. gwamnatin afirka ta kudu ta musanta cewa sabuwar dokar tana da alaƙa da ƙabilanci kuma ta ce ikirarin da trump ya yi kan ƙasar da kuma dokar na cike da munanan bayanai da kuma gurɓatattu trump ya ce ana kwace filaye daga 'yan afirkana waɗanda umarnin ya kira kwace gonaki saboda kabilanci yayin da ba a kwace kowa gona ba ƙarƙashin wannan doka trump ya kuma sanar da wani shiri na baiwa 'yan afirkana matsayin 'yan gudun hijira a amurka su ɓangare ɗaya ne kawai na tsirarin farar fata na afirka ta kudu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc firgici da kwasar ganima na ci gaba da mamaye birni na biyu mafi girma a gabashin congo yayin da dubban jama'a suka tsere don gujewa ci gaban 'yan tawayen da ke samun goyon bayan ruwan da ke samu kwana guda bayan da mayakan M23 suka shiga wajen birnin Vakabu. A yau Asabar, mazauna garin suka cika kan tituna suna yunkurin ficewa yayin da 'yan kwasar ganima suka cika buhuna da abubuwan da suka iya samu. Rahotanni da faifan bidiyo na shafukan sada zumunta sun nuna yadda tashin hankali ya mamaye yankin. Fursunonin gidajen yara suka tsere. faɗaɗa zuwa yankin kudu na M23 ya kunshi yankuna fiye da yadda 'yan tawayen suka kwace a baya, kuma yana fuskantar ƙalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba ga gwamnatin Kinshasa. Daga ƙarshe shugabannin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai sun zaɓi sabon shugaban reshen da ke gudanar da ayyukan ƙungiyar na yau da kullum, yayin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a ƙasashe biyu mafi girma a nahiyar. a yau asabar dinnan ne aka zaɓi ministan harkokin wajen jibuti muhammad ali yusuf a matsayin sabon shugaban kungiyar tarayyar afirka a wata ƙuri'ar a asarci. da shugabannin ƙasashen nahiyar suka kaɗa yayin taron su na shekara-shekara yusuf wanda ya yi bikin cika shekaru 60 da haihuwa a makon da ya gabata ya doki abokan hamayyarsa tsohon firaministan kenya raila odinga da tsohon ministan harkokin wajen madagascar richard randiamantro zaben ya ɗauki zagaye masu yawa na jefa ƙuri'a. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu koma gefe guda madina dauda ta gabatar wanda da shirin zauren boa shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, an saurari yadda shirin ya duba batun manufofi da tsarin shugaban Amurka Donald Trump kan ƙasashen duniya bayan da ya koma kan karagar mulki a wa'adi na biyu. A wannan shirin, za mu tashi ne a inda Kabiru Mamman Yarima yake bayyana ra'ayinsa kan aƙidar Donald Trump da kuma yadda Amurka ke shugabantar tsari da sauran kasashen duniya ke bi. Ku biyo mu saboda akwai lokacin ba rarra ce akwai lokacin za su ƙara neman wani taimakon wanda Trump in shi na iya ragewa ko ko ya ja baya ma ko ko ya dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da su tanyahu ganin kake alaka ce ba mai dorewa ba alaka ce ba mai dorewa ba duk da mutum ne wanda ke da alaka da su ko mutum ne wanda yana da tsauran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yadda yake kwatanta da su mayaka na Hamas kenan zai iya ba da tallafi amma idan tahiya ta tahiya zai rage bisa manufofi masu yawa in aka ce ma za a kilgawa manufofin suna da yawa kasashen eh, turai wanga su sun shi hannun me yasa kake ganin Trump ba ya goyon ci gaba da yaƙi musamman wanga yaƙi na duniya da aka yi ɗaukar hankali me yasa yake kokarin jaya jikin shi eh aqida shi shi ta bambanta da duk wani wanda kake tunani haji lamini ya ga bayanai ya karance duk wasu abubuwan <laughs> eh. sai dai ƙara tuni dai da za a ce shi ba dan siyasa bane ko mutum ne shi tsaye ne babu wani kwana babu wani abun ga kenan ka gani dole a samu bambanci da shi da yan siyasa a naka tunani ya kamata shugabannin Afirka su zama haka ba yiwuwa gaskiya ba ka so su zama koko bai kamata ba muna so su zama kamar yadda shi eh, muna haici shi ga Trump babu harkar haici dan adam kowane iri ne kan musulmi kan kirista ba a so a ce mutum akwai haici a kan shi koko mutum ne mai boye abin da ke cikin zuciyar shi a ɗabi'a ce mai kyau duk da ku da ana ganin kurakuran shi ta wani bangaren mutane na yabawa bisa ga halayya na shi Tudana ina zum Ibrahim Darakta Radio na Karta Maradi. Malam Inazum a bangaren abin da ya shahi kafafen yada labarai jaridu daban-daban radio talabijin da dai sauransu kukan yi ta akan wani abu ya faru a irin kasashe irin su amurka me yasa amurka take ɗaukar hankalin al'ummar duniya eh dole ne amurka ta ɗauki hankalin al'ummar duniya domin amurka ta zama eh, ƙasa ce wadda yau komi tsarin da aka yi a duniya dai amurka ba ta ciki to tsarin nan ba cikakke ba ne yasa domin amurka ke rike da akalan tattalin arzikin duniya amurka ce ƙasa mai ƙarfin soji na duniya kaga waɗannan abubuwa biyu ya ba amurka tasiri wanda duka ƙungiyoyi da ka gani eh, na duniya wanda suka haɗa ƙasashen duniya amurka ita kaɗai ta isa ta taka musu birki kaman a zaman da muke yanzu a duniya kamar amurka ne da sauran ƙasashen duniya ake zama mm. kaga abin da ya sa komi na amurka kowa in afirka kake in europa kake in asiya kake duka sai ka ga ya shahi kowa domin eh, magana ɗaya in an ɗauko ta daga amurka tana iya shahon ni da nake maraɗi tana iya shahon wanda yake nigeria tana iya shahon wanda yake kasashen europa mm, eh, trump shine bisa kan mulki wa'adi na biyu joe ya wuce ya za ka kamanta salon mulkin su an gana kowa duk da yake yanzu Trump ne kana tunanin kuma zai zo da sabon salo ya za ka manta bambanta mani eh, tsakanin su biyu irin yadda suke ta da mulkin su eh, a matsayin ka na bambancin akwai bambanci mm. ko da yake mutane eh, ana ce akwai bambanci bambancin ba da yawa bane bambancin ka dauka mm. yanzu ka dauka kamar 'yan jam'iyyar democrat abu biyu ne suke tunkaro da shi amurka babbar ƙasa ce ta yi duk yadda za ta yi ta tsare gida kuma a waje ta gwada bajintan shi trump abin da ya sa ma gaba amurka ce <laughs> gaba gida eh. duk abin da bai shahi gida ba bai shahi shi ba tukunna hmm. ya kare da gida yake tunkaran daji kaga bambancin su hmm. kuma bambanci na biyu wanda ake iya faɗi hmm. shi yanzu 'yan demokrat kamar a lokacin farfagandar siyasa suna iya ɗaukan alƙawulla ga jama'a ga al'umma wanda suka zaɓe su amma sau da ƙawa suke bin su shi Trump kuma duk alkawalin da ya ɗauka ko ba zai yiwu ba fa sai ya aiwatar da shi zan ba da misali mm. kaman ana batun wanda aka aihwa a Amurka a da cikin tsarin doka amurka wanda aka aiha ga ya zama cikakken an amurka har amurka tana iya yaki saman shi mm, shi da ya dauki kudiri ya rushe wannan doka duk da ya sani bai iya mm, sake dokar nan amma da yake ya ɗauki alkawali sai ya yi shi sai da ya yi shi kaga wani eh, eh, eh, juju ya taka mai birki kuma wannan doka bai yiwuwa ya sauya ta domin sai ta je majalisa sai ta je kuma kotun kasa na amurka mm. kuma nan bai da kamar cikakken goyon bayan da zai sa ya sauya wannan amma da yake a lokacin farfagandun ya dauki darin yin haka sai da ya yi shi kenan shi ya yi nashi ma abun bai yi ba sauran jama'a ne ba su yi shi su sauran da wanda mai alƙawali sun ji daɗi yawa su sun ji daɗi kenan sabanin shugabannin mu na Afirka da suke ɗauka alƙawalin za su yi kaza sai su jaya abin eh, shugabannin na Afirka me yasa ba su iya hmm. domin su shugabannin na Afirka yawanci eh, in ka ɗauka zawwa ne kake da ka zo sai ka ga fili yadda kake tsammani a da <laughs> kahin ka zo in ka zo <laughs> sai ka ga salon ya sauya ta yaya me yasa yau za ka ga a zahiri sai ka ɗauki eh, shugaban afirka kan ya zo a farfaganda sai ya ta tunkarun ƙasar nan arziki gare ta tana da ma'adinai tana da wani wane ne wanda suke sama su ne ba su sai ya gani cewa da ya zo zai ga ma'adinan nan akwai su amma kewaye da su kan a hudu su aiki ne kuma babu babu kaman masana kasa da masana da cikakken kuɗin da za ta hudu kuma da ka tunkari da kayan aikin hudu su da ka tunkari wata ƙasa can daban sai ta taka ma birki ta ce a'a ba zan hudda ma ba ga sharuɗa na da ka dawo yan ƙasa karon ma ba su biya balantana ka dan samu wani dan abun ga in ka nemi masana ka ce a cikin wanda nake da wanda suka yi karatu wa yake iya kaza babu to kaga dole ka taka ma kanka birki kana son yin abun amma shi gaskiyar mulki zai gwada ma ciya tarnaki so ce ka ce ƙasar Afirka haka za mu yi ta tahiya eh, ba za mu irin ci gaba irin na eh, su amurka ba ba ka san shi ci gaba mm. eh, yau amurkan ka ɗauka ai dogon tarihi ne duk ƙasashen afirka shekara sattin ne tarihin duk gaba ɗaya daga ne ya ƙare kan yau ci gaban da muka yi mu ne ban mu ganin shi mm. amma mun yi ci gaba kwarai ma tunda abin da muka yi a shekara sattin su shekara dubunne ne gare su a gabanmu kahin ma su suka yi mu fa hmm. me yace nake cewa su suka yi mu da su suka yi yanki kasashen Afirka lokacin da suke yaki da sauransu mu muna tamkar an kallo ne ba a ba a ma shawara da mu yau muka kai eh, fasalin da hannu ma muna iya wani abu hannu ma muna zama a tattauna da mu kenan mun ci gaba abu na biyu da dole sai da shi shi ba a yiwa ƙasa ƙasashen afirka su ci gaba babu ilimi dole sai an samu ilimi kaini domin wani mailiminci wani kasa ba zai zo ba ya kama sirrin eh, ci gaban ka mm. kai za ka tanadar da masu ilimin ka wanda suka tashi cikin ka. Mm. su san menene gare ka abin da gare ka su san da za su sarrafa shi don amfanin ka har yayi amfanin wani amma duk tsarin da muka yi duk afirkan ka ɗauko tun mu mm. duk dogara ne muke har yanzu ha har yanzu dogara ne muke da wani yanki na duniya Mm. yau da faransa ne yanzu mun koma China rasha da babu kasar da take tsaye da kafafunta a afirka <laughs> wannan magana ce kawai ake yi don a sa mutane su yi hubbasa su kama jikinsu su san a lokaci ya yi wanda za a yi gwagwamnaya amma babu shi ne kasar da su magabatan sun sani kowa sani ba kasar da bakka da ka ɗauka dai a cikin zamantakewa ta duniya mai abu a hannun shi shine mai eh, shi dai abin da ya ga dama kai da baka da dole ka ladabta ka jira lokacin da tunda bukatar ka in ta tashi dole ka je gare shi to kuma mu yanzu afirka har gobe muna cikin wannan bukata hmm. shi yasa sake akala ne muke mu je nan mu je nan muna neman dai mu huta daga cikin tafarkin nan yau shi yasa in ka ɗauka amurka suke eh, eh, tsaya su yi mursisi su taka ma kowa birki yau shi yasa trump suke irin wannan tsarin tunda ya ga lokaci ne amurka ita take ɗaukar ɗawainiyar kowa ya ce a a tsaya ko a gwada kowa ya gani mm. kowa ya taba ya gani eh. yanzu in mutane suka da suka ce wallahi ban mu iya sai kaga shi ma ya da ce to ga abin da nake so sai kun yi kaza shi yasa an kaga cikin siyasa shi ya ce iya son ya sai Groenland Canada ya iya son ya maida ta kasa duk salo ne na mulki wanda zai gwada shi wa an ba da shi ba ba iya komi kenan gwanda kun goyi bayan shi har ku zo ku samu wani abu. Yadda muhawarar ta kasance kenan a yau, ku biyo mu makon gobe domin jin ci gaban shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kamar sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Salam sashen Hausa, don Allah ina son ku bani tarihin shugaban kasar Kamaru Paul Biya. Mai tambaya Sanusi Maɗatai da Magana. To idan mai tambaya Sanusi Maɗate da magaran da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Malam Ibrahim Musa Audu malami a tsangayar tarihi ta kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar adamawa coe da ke hong jihar adamawa wanda ya ce shi dai mr fulbiya tarihinsa na da tsayi sosai duba da irin dadewa da ya yi a kan karagar mulki ka iya kiran shi madi mai dogon zamani haka ne malam to malam yaushe ne aka haifi shi da daɗin shugaban ƙasar kamaru wato mr polvia an haifi shugaban ƙasar kamaru na yanzu wato polvia a shekaran alif dubu goma sha tara da talatin da uku 13 february 1933 a wani ƙauye kudancin kamaru southern cameroon ƙauye da ake kira muvo meka to a kuma bangaren karatu a ina yi nashi karatun primary da na secondary da ma na gaba da secondary wato university wato jami'a kenan ya tashi ya yi karatun primary da secondary a can kudancin kamaru a yahunde shine shugaban ƙasa na biyu a ƙasar Kamaru bayan shugaban ƙasa na farko Alhaji Ahmadu Ahijo shi ya zama shugaban ƙasan Kamaru na biyu. Ya yi ta zama minista a lokaci daban-daban kuma ya zama shugaban ma'aikatan majalisan shugaban ƙasa. abin nufi shugaban ma'aikata na gidan shugaban ƙasa. Ka iya kiransa a tsari irin na Najeriya kamar chief of staff na shugaban kasa kamun ya zama prime minister shine a jerin prime minister na kamaru da aka fara daga lokacin Amadu Ahijo shine prime minister na biyar. a Paul Biya a haka dai a yau za ka iya cewa shine shugaban kasa mafi dadewa a Afirka in ka ɗebe shugaban Equatorial Guinea wato Mr. Obiam Ngema. Bayan gama makarantarsa na primary school da secondary school lise ke kenan a kamaru sai ya huce babban ƙasar faransa wato paris a inda ya karanta harkokin jama'a da kuma harkokin sanin doka wato uh, lo ya samu ɗaukaka sosai a ƙarƙashin alhaji ahmadu ahijo inda ya dinga samun girma da wuri-wuri daga shekaran alif dubu goma sha tara da sittin da takwas zuwa da saba'in da biyar shine prime minister ya zama prime minister a shekarun 1980s wato alif dubu goma sha tara da tamanin bayan ya zama shugaban kasa ya zama shugaban kasa a alif dubu goma sha tara da tamanin da biyu sorry so a wayancan lokacin sai ya kokari ya tabbatar da kansa a mulki a inda ya kawo mulki irin na pati guda daya za mu iya cewa da a lokacin da yake tare da shugaban ahmadu ahijo an yi shirin yin zaɓe a kamaru a 1985 amma hawansa akan mulki sai ya mai da abun ya ja shi zuwa baya ya mai da ya aka yi zaɓe a 1984 alif dubu goma sha tara da tamanin da hudu a inda shi kaɗai ya tsaya zaɓe da gagaruman rinjaye tun daga dai kusan ba kowa shi kaɗai ne. Haka ne. To malam eh, kafin nan shi eh, shugaban ƙasan Kamaru na yanzu wato Paul Biya ya zama shugaban ƙasa. Wace irin zama suka yi da shi tsohon shugaban ƙasan ah, Kamarun na wancan lokaci wato wato Amadu Ahijo. A kamun Amadu Ahijo ya yi murabus wadda ake gani kamar ba zata ba shiri hakan nan kawai aka gade ya yi murabus. Amadu Ahijo yana jituwa sosai da shi Mr. Fulbiya tafiya na tafiya mai daɗi hakan nan. Don ko da ma ya yi murabus ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyarsu na siyasa a inda shi Fulbiya yake zaman mataimakinsa. Zama na da daɗi har kusan watanni 'yan kaɗan bayan hawan Mr. Paul Biya. To kafin eh, shi Mr. Paul ya hau shugabancin kasar Kamaru eh, ya gwagwarmayar da ta gudana misali bayan dangantakar da ke tsakaninsu da shi Amadu ah, Ahijo tunda dangantaka ce kace mai karfi kuma wadda ba ta babu mishkila cikin. Kamin shi Mr. Paul ya hau a irin wani hali na bazatan sai aka yi wa constitution na Kamaru gagaran bawul a inda aka nuna ainihi prime minister shine mutumin da zai iya ya shugabanci kasa a inda shugaban ƙasa ya yi murabus ko saboda zaɓin kansa ko saboda rashin lafiya ko kuma dai ko wani dalili. To a take bayan aka yi wannan Malam Ahmadu Ayijo ya yi resign ya yi murabus abun da ba sabon ba ba shiri yana murabus kuwa shi Fulbiya ya haye karagan mulki ya zama shugaban ƙasa kamar yadda na ce a baya tafiya na da daɗi shi Fulbiya Ahmadu Ayijo ya ci gaba da rike shugabanci na jam'iyyarsu a inda shi Fulbiya ya zama mataimaki. alheri. Amadu Aijo na fita ya je duk inda zai je Fulbiya dai shi ke rike da mulki kamar ba kome. Amijo na ba shi goyon baya amma 'yan lokuta kaɗan bayan ɗarewarsa kan mulki sai aka samu dangantaka tsakanin su sai ta yi tsami a daidai inda Amadu Ahijo ya yi gudun hijira zuwa ƙasar Faransa. An zarge shi da kokarin kwatan mulki abu nufi shekara biyu dai kusan bayan shi Fulbiya ya zama shugaban ƙasa. A bayan sama da shi da wasu manya-manyan mukarabansa guda biyu an yi musu hukuncin kisa a bayan idanunsu so daga baya shi musa fulbiya da kansa ya dakatar da hukuncin kisa ya mai da shi hukuncin zama har iyakar rai a gidan prison yawa to malam baya ga wannan dambarwar da aka yi wannan harga zuwa a takaita hukuncin kisa ta dawo zaman rai da rai a gidan yari na kasar kamarun to sai kuma yaya dambarwar ta kare an tsaya nan ne ko dai al'amarin lamarin ya ci gaba. Shekara ɗaya bayan nan wannan kub da aka zargi Ahmadu Ayijo 'yan arewacin Kamaru sojoji masu gadin gidan shugaban kasa za mu ce National Guard duma sun yi kub a inda aka nuna cewa mutane saba'in da ɗaya rahoton gwamnati suka rasa rayukansu amma lallai wasu mutane sun nuna ai mutane da suka mutu a wancan lokacin sun ma kai dubu yawancinsu musulmai ne 'yan arewacin Kamaru wayanda kuma da wasu masu iya sharhi suna ganin kamar Ahmadu Ayijo a wajen kamaru na ɗaya daga cikin mutane da suka ingiza wannan kup a wancan lokacin lalle kuwa malam wannan batu na tarihin shi shugaban ƙasan kamaru wato mr paul biya akwai gwagwarmaya a ta. to malam idan muka dawo ga leƙa ɓangaren iyali kuma fa yaya matakin iyalai yake ga shi mr paul biya shi mr paul biya a harka na iyali ya auri mata guda biyu za mu ce matarsa na farko jean irene a biya wadda suka yi aure a alif dari tara da sittin da ɗaya ta mutu a alif dari tara da casa'in da hudu wato 1992 sorry da casa'in da biyu bayan mutuwanta shekara biyu kacal bayan mutuwanta sai ya auri matansa na yanzu wato cantal a inda suka haifi yara guda uku ita matansa na farko irene ba su haifi yada ko ɗaya ba amma suna da 'ya'ya guda biyu wayanda ake tsammanin kamar an yi adoptin nasu ne duk da dai ana kyautata zato 'ya'ya ne wanda ya haifa ba tare da aure ba da wata 'yar uwan ita irene din frank da brinda biya frank ana magani a yanzu haka nan Fulbia na kokari kusan ganin yana ɗaya daga cikin gaba gaba wanda alama ya nuna kila za su iya gadan shi uban nasa paul biya da fari kamar yadda na faɗa na yi maganan makarantansa makaranta da ya yi a kamaru a secondary da primary uban paul biya ma'aikaci ne na coci babba wato katkis wanda ke wa coci hidima su yan katolik katolika ne to uban ya so fulbiya shi ma ya gaje shi a wajen yi wa coci hidima ya yi karatun coci amma da ya je makaranta na koyon karatun coci an kore shi so da aka kore shi daga nan shi ne ya ci gaba da wani gefe da ya mai da shi ɗan siyasa kuma babba a wanda ya iya juya siyasa a yadda yake so to malam kamar shi mr paul a matsayinsa na shugabar ƙasar kamaru na yanzu zabubuka nawa aka yi a ƙarƙashinsa kuma ya aka yi mayan zabubukan zabubuka kala-kala aka yi a karkashin Fulbiya daga hawarsa zaɓe da alif dubu goma sha tara da tamanin da hudu har zuwa siyasa da aka yi na ƙarshe wato a 2018 <coughs> dubu biyu alif dubu biyu da goma sha takwas duka Fulbiya shi ke lashe waɗannan zaɓuɓɓuka wasu lokuta ma 'yan adawa tun ma kamun ai zaɓen suka nuna za a yi almummun dahanan ƙuri'u za a yi aringizon ƙuri'u za a yi rikici a zaɓen 1992 misali a duniya duniya duk sun nuna shaida akan cewa lallai shi Mr. Folwaya bai ma ci zaɓen ba samsam dan niya dai yayi a shugaban 'yan adawa na wancan lokaci din ana kyautata zato John Furundi shi ne ya ci zaɓe ba dai shi biya ba. To haka dai abun yake har zuwa yanzu. To yanzu eh, malam a halin da yanzu ake ciki misali shi shugaban ƙasan Kamaru wato Paul Biya a menene a gabansa yanzu misali. Nan gaba kaɗan akwai alama kuma shi ma lokacin zaɓen ya sake kewayowa abinda dai za a jira a gani Mr. Fulbiya mai shekara ɗari ba tara zai sake tsayawa zaɓe ne ko kuma zai matsa ya bawa wasu koko ɗansa fili su gaje shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin malam ibrahim audu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar adamawa coe da kehon jihar adamawa da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam. A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice. Mai wayar da sakataren tsaron Amurka Pete Hexes ya ɗauki hankulan mutane ya ƙetare na iya harzikan manyan 'yan jam'iyyar Republican da abokan ƙawance a Turai, inda kalamansa kan Ukraine da NATO suka yi tsauri. Amma maganganun da ya yi masu ƙarfi sun yi wa mai sauraro daɗi, shugaban Amurka Donald Trump kuma hexes wanda a yau asabar ya kammala ziyarar farko zuwa belgium da jamus da poland ya ba da sako a tsakiyar ajandar saka amurka a farko ta amurka 'yan kasar afirka ta kudu farar fata sun nuna goyon su ga shugaba donald trump a yau asabar inda suka tara ofishin jakadancin amurka da ke pretoria inda suka yi kirarin cewa gwamnatin ta nuna musu wariyar launin fata ɗaruruwan masu zanga zangan ne suka riƙe da alluna da aka rubuta na gode wa shugaba Trump. Tare da nuna wasu sakonni na sukar abin da suke kallo a matsayin dokokin wariyar launin fata da gwamnatin Afirka ta kudu ta kafa da ke nuna wariya ga 'yan tsiraru. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfil hashim gwal da ya karanto labarai da fiona nan duduwa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya.